zan ba wa jama'a na Najeriya da eh, jihar Borno kunya ba. Kallabin shirin ta wannan makon yan uwana mata assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shiri na kallabi shirin da ke haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido da gudunmuwa da suke badawa ga ci gaban al'umma kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma ɗimbin damammaki da ke akwai a ɓangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba suna na alheri grace abdu Thank you. Shirin kallabi ya karɓi bakuncin mace ta farko da aka zaɓa shugaban ƙaramar hukuma a jihar Borno. Za ku ji kowa ce da kuma tarihinta. Za mu kuma ɗora kan nazari da muka fara a makon da ya gabata kan yanayin rayuwar iyaye mata da ke renon 'ya'ya da tarbiyyantar da su su kaɗai. Ku biyo mu domin ji ya fi saƙo. to kafin mu kai ga hiranmu da kallabinmu ta mako bari mu ɗora kan nazarin da muka fara makon da ya gabata dangane da yanayin rayuwar mata da ake bari da 'ya'ya ko dai bisa dalilan rasuwar mazajensu ko kuma mutuwa aure lamarin da ke barin tabo a rayuwar iyayen mata da kuma 'ya'yansu ko da kuwa sun samu ci gaba a rayuwa. Cikin zauren namu akwai hajiya Rabi Muktar, hajiya Sa'adatu Abdulmumini, a Saratu Umar da kuma malama Amina Ahmad. Yawanci za a mutu za a bar za a baki da 'ya'ya ba dangi ɗaya da zai zo da zai taya ki sai bari mu tallafa mishi wallahi na san wani labari baban ya rasu bayan shekara kamar biyar uwa ta zo ita ma ta rasu sanda uban nan ya rasu kanin shi yana taya ta kulawa da 'ya'yan amma a gidanta suke da take kula da 'ya'ya mata biyar take da su duk 'yan mata da uwar ta rasu kanin uban ya ɗauki 'ya'yan ya kai gidan shi da suka je hutu gidan kanuwa uwarsu kafin su koma ai eh, da suka koma ƴaƴan suka samu an lallata musu ɗaki an yi bincike an yi waye an yi waye a'a me ya faru me ya faru wai an ce sun yi satan gwal sun yi sata wato sata da mai dai eh sun yi sata a cikin gidan wallahi haka kanin nan ba shiri haka nan ya watso ƴaƴan ya mai dama yar uwarsu Allah ya ba mu yar uwan nasu miji ya sa su makaranta ya kula yana kula da su yana kaza yana kaza yana kaza to yau a ce mijin yar nan yau ya faɗi ya mutu wa zai ci gaba da ƴaƴan nan yar uwan nan sai kuma a zo a ce wai yar mace sabi lillahi ni ai darajar mamacin suka samu haka da wani gidan suka suka je wani gidan to tun da gashi sun je gidan namijin ba su samu ba to mace dai kowane fanni aka je dai ko ina aka ce aka tarkato bolan dai ta yake mm-hmm. malama saratu zaka ga yawanci matan zaki ga sun bar gidan mijin nasu wato aure ya mutu ko kuma ta dalilin baban 'ya'yan ya rasu za ki ga ta zauna a gida ta kasa sake wani aure ɗaya daga cikin kalubalen da mata suke fuskanta kenan saboda ba ta son ƴaƴanta su je su agwalanci a wani gida ko kuma ta su ita ta je wani rayuwar wani aure rayuwar su ya samu tasgaro mm, mm. mata suna samun wannan matsalar suna shiga cikin wannan matsalar na da su je wani wurin ga 'ya'yan ƙanana ne gara sun zauna a gidan sun zauna a gidan iyayensu sun fuskanci tarbiyyar 'ya'yansu har su girma. Akwai matan da za ga dalilin ko mutuwar mijin ko rabuwan aure misali ko miji ya gudu don akan samu wannan yana da rai kawai sai a neme shi a rasa ya bar garin to ana samun wannan da mace ta je ta agulanci ma yaranta a wani gida gwamnati tsaya ta kula da 'ya'yanta saboda ana samun wannan matsalolin da yawa na gorace-gorace ma Hmm, idan kika ɗauki kika tafi da shi eh ke kina son ki auren kuma ba mai rike miki ƴaƴa kin tafi da ƴaƴan wani gidan shi mijin his willing yana da niyan ya rike miki ƴaƴan a je ga cewa mijin na so ma rike miki yara hmm. to ta fannin dangin shi akwai wani karuwala ba dama ɗanki abu agolani agolani golani kin gane wannan so gwamnati tsaya ta rike ƴaƴanta ta kula da tarbiyyar da ta kai su wani wuri can daban wani lokaci kuma ko da da ta ko da sosai kuwa sosai kuwa saboda yanzu kamar yadda manu amiyan ta ce zumunci ne yanzu ya zama wani dai sai la haula wala quwwata kawai saboda dangin suna kallo amma ba za su dauki ɗawainiyan ba sai ana duba a ga me ya bari kamar yadda zo aka faɗi cewa idan inda a ce ilimi arziki ne abinda ake hari kawai shine a zo a babakere akan dukiya a'a ni zan ɗauki wani zan ɗauki wani mm. saboda a basu wannan dukiya dukiya kuma da zaran dukiyan ya kare wallahi shi kenan ba za a sa ido a kula da tarbiyyar ɗa ba a kula da tarbiyyar shi cin shi cin shi da suturan shi ba gaskiya ana samun wannan matsaloli da dama to malama amina kamar yadda muka fara magana nan tun farko cewa wani lokaci akan jefi 'ya'ya da kalmar tunda uwarsu ce ta rike su a matsayin 'ya'yan mace yar mace yar mace yar mace wanda wani lokaci ya shiga har yana taɓa zamantakewar auren su ma'ana kan kasa samun miji na gari dan duk wani nagari zai ce to tunda mace dai ta haife kan ma in shiga gidan da zan samu larura kila ba tarbiya saboda a iya tunanin suna tunanin tunda mace ce ta rike su babu kwaba a gaskiya wannan kalmar ba daidai ba ce kwaba ba inda za a samu tarbiyya mai kyau da ya wuce hannun ya mace uwa don duk wani tarbiyya a karkashin ta za a same su hannun mijin gani mijin kanshi ita take ma ta da namiji saboda yanzu duk yanda kika daura mijinki akan abu a haka za a tashi hmm. in kin nuna kin bar shi ya wulakanta kin a haka zai wulakanta ki a auren ya kare in har kika nuna wulakanci ba za ki ɗauke shi ba dole ya sassauta inda yana son zaman auren to tarbiyya ko da kuna tare da miji suna ne za a ce wai ƴaƴa ba a ce musu yayan yar mace ba saboda uban na tare da uwarsu to tarbiyyar wa ke yi a gidan ko da kana tare da baban na ɗaya dai namiji maza yawanci kowa ya san suka fita can safe sai bayan ba. masu dawa da wuri su ne 5 ko 6 wato an tashi aiki mun tashi dawo to wannan wani da kika yi da yaran ba anan suke samun tarbiyyar ba to ce ina kuma dan yau babu baban nan sai a ce kuma wai tarbiyyar ta lalace a hannun kiran kiyamaci to da kuke taron kenan ke tarbiyyar da su shi yake tarbiyyar da su da daddare kenan ake tarbiyyar ai wayan suna ce ko sun dawa ba san lura ma me ake ciki ba ma <laughs> ya gaji ma bai wuce ci abinci yayi daki sai hmm. bacci to da sassafe wasu ma kan su tashi bacci uba ya akwai yaran da sai su ce wai sun kusa sati ba su ga ubansu ba ni na ga waɗannan yaran muna magana da su suke ta sun kusa sati ɗaya ba su ga babansu ba nace ya haka yake faruwa wai yana dare su kuma sun yi bacci da safe kan su tashi ya yi gaba gaskiya abin da nake gani ga mata mace kan gaskiya ita ce garkuwa gwamma ma wanda aka mata aka bari ya san an mata wannan gudu yayi wannan gudu ko kuma gashi bai da amfani shine dan kafin maraya saboda dan kayan maraya kin ga shi uba bai san ciwon shi ba bai san komai na shi ba ci ba ba su tara uwa ma bai daraja ta ba ta tafi ta yi nan bazar bazar ciwo ba shi can menene wani a zo a ce mata har duka ake ma mutum a kulla mace ke wata ma mata ita take biya mu gidan haya sosai ga sunan da na gani gaskiya ni dai ina son malamai ne ni wannan zan kira ga malamai ne mm. malaman mu na afirka gaba ɗaya ko na najeriya gaba ɗaya ne su mai da hankali a jawo hankalin namiji za ki je biki ɗari misali za a yi walima ko wa'azi wallahi ni dai tun da nake a rayuwana ban taɓa zuwa biki in ji an yi walima an ji hankalin namiji ba mace dai mace ita ce dai in kika yi kaza ki me kaza ki me to shi shi din ba ta da haƙi a kan shi ne sai irin a ta a akan mace mace ana iri shi namiji zaki ga duk rayuwar shi ya dauka cewa daga Allah sai shi hmm. a biyayya ko bauta so ya ga in yi aure bai bai daukan mace da wani mahimmanci sosai zai ga ai auren na ma kamar favor kamar alfarma yi ma mace ya aure ta za ki ga ana cewa irin ai maza sun yi wahala wane ne ki aure shi kuma zai ga irin ai alfarma miki ya aure ki kuma bai taba gani mamai shi zama da shi da ake ma mata an zai da za mu aure an zai da mu tun ana wata nan aure mm. ai auren nan fa kaza bauta ne ni dai ban taba ganin da nan da aure ana mai wannan hudu ba kin ga tun an aka saki layi ai ina ganin ko saboda aka saki layi mu hankali ne ko kila a ah, wallahi mm. ai ko mu nan kana bukatar ai jagora to ai ka wani abu yake wani abu ma mm, wani abu ma ai ba ma kafin ma a zo ga aure misali ya ji wani da namiji ya ji ya kuji an fi focusing an fi ba da mai da hankali akan tarbiyyar ya mace ma mm. ko tun suna ƙananan har su girma mm. ya kamata ɗanki namiji shi da kike koya eh. ma mace tun da wuri cewa mm. in ta aure za ta za ta yi kaza gidan miji ki kula da meme ya kamata ƴaƴan mu maza ma mu rika nuna musu darajar aure da darajar mace tun kafin ma ka kai lokacin neman auren mun godiya gare ki za a gabatarwa yau kallabinmu ta mako wata mace ce da ta yi tarihi kasance wata macen farko da aka zaɓa a matsayin shugaban ƙaramar hukuma a jihar Borno. Waka aka ce a bakin mai ita tafi daɗi ga kallabinmu ta mako. Suna na dai Honorable Inna Galadima, cikakkiyar yar jere ce na jihar Borno, Nigeria. Na fara primary school ɗina a nan Mafoni primary school, Mafoni Ward MMC. daga nan kuma na gangara zuwa federal government college don in yi obtaining um, school living certificate senior school living certificate a uh, federal government college maiduguri daga nan kuma sai na gangaro university of maiduguri inda na yi obtaining bsc in accountancy

sharif na tsawon shekara hudu sai second tenure din shi his excellency senator alimadu sharif aka bani special advisor na mata a lokacin senator alimadu sharif second tenure din shi so after tenure na his excellency senator alimadu sharif sai aka bani commissioner a lokacin His Excellency the Vice President of the Federal Republic of Nigeria, Senator Kashim Shatima, lokacin da yake gwamnan Borno, aka bani kwamishina na ma'aikatan mata na tsawon shekara uku da rabi, aka sake bani na Poverty Alleviation na shekara kusan shi ma shekara uku da rabi kuma aka sake bani kwamishina na agriculture uh, two tenures din duka so duk tenure guda biyu na his excellency senator kashim shetima i was commissioner throughout eight years alhamdulillah sai kuma na zo wannan administration na professor babagana umar zulu aka bani shi ma special advisor on women affairs first tenure na professor babagana umar zulu wato four years ɗin she da yanzu muka ƙarasa muka shiga 50 year ɗin kenan shine a yanzu kenan na tashi takara neman takarar um, mai chairman da eh, chairman chairman na karamar hukumar jere na takara a gargashin jam'iyyar apc wato all progressive congress kuma alhamdulillahi uh, mun samu karbuwa na zama na muka zo muka yi primary elections muka yi general elections alhamdulillah apc muka yi nasara muka samu um, council chairman din jere alhamdulillah kuma yau aka rantsar da mu a wannan fannin ta wannan a wannan position din chairman na jere me ya baki sha'awa kika shiga harkar siyasa harkar siyasa dai abin da ya ba mu shine um, shi siyasa ita ce inda za ka shiga kuma ka taimaka wa mutane mutane kuma su ji daɗin ka shi sa muka shiga harkan siyasa don mu kokari mu ga cewa mun tallafa wa jama'a a daidai um, daidai ƙarfin mu mu yi wa mutane ah, abin da ya kamata mu yi shine yasa ya jawo ra'ayin mu mu yi abin da mu yi participating a politics ke mace ce kuma kina harkar siyasa wata irin kalubale mata masu harkar siyasa suke fuskanta eh gaskiya a da an fuskanci wannan ah, women participation in politics din yana dan gaskiya akwai kalubale da fari amma alhamdulillah yanzu kasance da da ko kai ya waye da kuma an san darajar mata kuma alhamdulahi gwamnoninmu sun fara gane cewa mata suna da kokari shi sa kamar ni fati na ina alfahari da fati na ina alfahari da shi his excellency professor babagana umar zulu ina alfahari da stakeholders mu gaba daya daga national level har zuwa ah, local level da na taso kuma duk sun bani goyon baya don ni ta mace so i'm very proud alhamdulillah um, sun bani goyon baya ɗari bisa ɗari so ban samu wani ƙalubale ba yanzu gaskiya yanzu ba wani matsala in na ga mace ta tashi za a koya mata baya in dai tana da wannan focus na da kuma mission in ta yi aiki so ina ga yanzu kam gaskiya gaskiya an um, things are really improving towards mata ɗin so shi sa yanzu nake da ma um, na so in ji hankalin mu mata gaba ɗaya in mun samu position irin wannan ya kamata mu yi aiki so that uh, at the end of the day za a su leaders mu za su ga kokarin mata kuma za su ga cewa eh fa wannan in mun sa mata a cikin positions za su yi delivery so shine na ɗauka personally kan cewa insha Allahu ba zan ba mata kunya ba kuma ba zan ba party na kunya ba ba zan ba wa his excellency kunya ba ba zan ba wa jama'a na Najeriya da jihar Borno kunya ba insha Allahu mun shiga da niyan aiki kuma za mu aiki da yardan Allah mu sa a samu confidence na mata akan cewa akan mata akan cewa mu ma sun an ba mu irin wannan position din za mu iya mai aiki kamar yadda maza suke kafin zuwa wannan mukami da kika samu a yanzu kin rike mukamai daban-daban a baya a matsayin ki na mace da take da iyali ya kike saukar da nauyin iyalinki sannan kuma ki sauke nauyin jama'a da ya rataya a kanki ah, duka iyawa ne in kuma kana da iyalin da za su yi understanding ɗinka duka ba abu ne da zai wahala ba duk za ka iya haɗa responsibility ɗinka as a mother kuma responsibility ɗinka as uh, na jama'a da aka ɗora maka duka ba wai abin da ba za ka yi kai bane in ka sa niyya duk za ka iya kai shi kuma alhamdulillah all through na samu support na family na samu support na friends na samu support na jama'a na na constituency dina da stakeholders dina duka komai ya tafi daidai alhamdulillah wannan ma babban nasara ɗaya ne a ce first elected female chairman na local government a jihata ai wannan babba nasarar da ma ya kai haka alhamdulillah muna gode wa Allah don because zan ce mun yi breaking record uh, being the first female uh, elected elected an take maimaita elected chairman na local government kuma wannan babban nasara ne alhamdulillah mun gode wa wani irin buri kike da buƙatar cimmawa a shekaru masu zuwa nan gaba to sai ku tare mu mako mai zuwa domin jin burin inna ya fa kama kamo mata mazam ganewa Ya tashi mu kai na barci wanda bai uwar gida, ke ma kina iya shiga shirin domin ba da ki ga ci gaban harkokin mata masu iya magana suka ce hannu ɗaya baya ɗaukar jinka. Muna godiya ta musamman ga wakilanmu Binta Ibrahim a Kaduna garin gwamna da kuma Husaina Muhammad a jihar Borno da suka ba da gudunmuwa ga nasarar shirin na wannan makon. A madadin su duka, ni alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.